الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله muna nana ta godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa dama da zarafi da yanayi da ya hore mana dan mu zo mu hadu dan nazarin abin da ya sauƙaƙa na ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda aka gaya mana jiya cewa karatu a bara ya tsaya a cikin suratul hajji kuma da izinin allah za a tashi akan aya ta hamsin da biyu a yau in allah ya yadda yau muna hudu ga watan ramadan na wannan shekara ta ta hijira 1439 kuma 20 ga watan biyar miladiya 2018 idan tarihin ya tabbata allah subhanahu ta'ala ya shige mana gaba ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى yana faɗa a wa'annan ayoyi wanda suke cikin suratul hajji suratul hajji in za a iya tunawa ita ce sura ta 22 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kamowa daga sama zuwa kan wannan sura kuma sura ce wadda akwai saɓanin malamai basana tarihin saukar surori dangane da zama wata ta sauka kafin hijirar biyayyen talibai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma bayan hijira don haka akwai manakalta da ke ganin wannan sura sura ce makiya waɗansu kuma suna ganin sura ce madaniya tana cikin surori na alkur'ani 'yan kaɗan waɗanda ake da wannan sabanin na tantance a ina ta sauka sun san dai ana cewa sura makiya ne idan ta sauka kafin hijirar fiyayyen talikai annabin rahama da kuma tare wasu zuwa garin madina sallallahu alaihi wa sallam idan kuma bayan hijira ne sai a ce mata madaniya sannan akwai waɗansu mazaya da malamai manazarta suke lura da su su rufkar da sura a makka ko kuma a madina idan tarihi bai tantanta a wajensu cewa ga lokacin da ta sauka ba ana kallon galibi dogayen su ayoyi galibi surorin madina za a same su da dogayen ayoyi yayin da surori na makka kuma akan same su da gajerun ayoyi sannan sukan gangaro har wajen abin da ya shahi ma'ana akwai kamar usulubi na kira galibi idan ka jance ya bani adama ya ayyuhan nas to yawanci wannan usulubi ne makki amma galibi usulubi madani ya ayyuhan ladina amanu ko ya ahalar kitabi ko ya bani isra'il wannan galibi shine usulubi na nida almadani amma kuma qad yaktalif sai ka tarar a cikin suratul baqara an kira ya ayyuhan nasu har sau biyu a cikin suratul nisa'i an kira ya ayyuhan nasu wajen sau hudu ita kanta wannan sura an kira ya ayyuhan nasu har sau hudu kuma akwai ya ayyuhan ladina amanu sau biyu a cikin wannan surar so abin sai ya zama kamar da na ce dai tana daga cikin surori takaitattu wanda ake da sabanin madaniyancinta ko makkiyancinta illa dai aljanibul makki ya fi karfi a wannan sura ala aljanibi almadani wallahu alam kamar suratul rahman ita ma tana da wannan mushkila wajen malamai manazarta <clears throat> wayannan ayoyi kamar da malamin karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم kafin mu shiga kai tsaye wajen mai wannan aya ta kunsa ina so in jawo hankalinmu dai wajen abubuwan da aka shirar da mu kansu jiya cewa shi tafsiri na alkur'ani musamman irin wannan da ake a ramadan kada mu ɗauke shi kamar yayi idan ramadan ya zo ana tafsiri can ana tafsiri can ana yi da yamma ana yi da safe ana yi wa mata ana yi wa maza ana yi da daddare gaji nan dai sai a rika ɗauka kamar yayin tafsiri ya zo a kar mu sa wannan a tunaninmu tafsiri na alkur'ani ilimi ne kuma ilimi na addini kuma mafi gaba-gaba wajen daraja da kima a ilimin makon addini dukkan ilimi da ya danganci addini gaba ɗayansa ibada ce sadaka maɗauka ibada ce muke maɗauka addini muke maɗauka kuma abubuwa muke da za su ƙara kusantar da mu zuwa ga samun yadar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin niyya ta kyautatu niyya ita ce linzamin ayyukanmu ita ce mai jan ayyukan ko ta kai su masauki na gari idan ta kyautatu ko ta kai su masauki marasa ki mara kyau idan ta ɓaci Allah ya inganta mana niyoyinmu shi sa magabata za ka tarar shi wannan ilimi na alkur'ani suna matuƙar bashi mahimmanci sosai akwai wani bawan Allah da ake ce ma abu abdurrahman asulami sulami rahimahullahu ta'ala babban tabi'i ne yana cewa حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها yake cewa waɗanda suka karantar da mu alƙur'ani irin su usmanu dan affan irin su abdullahi dan mas'ud da wasunsu daga cikin manya-manyan sahabban da suka koyo daga ma'aiki sallallahu alaihi sun kasance suna ce mana idan suka koyi kamar aya goma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi to ba sa tsallaka wayannan ayoyin guda goma da suka zo suka ɗauka a'a har sai sun koyi ilimin da ke ciki sai an gaya musu ma'anar ayoyin kuma sai sun koyi aiki da wa'annan ayoyin sannan su gaba tafsiri a wannan ƙasa tamu za ka sami yana fuskantar matsaloli alhamdulillah yanzu ana gyarawa saboda ta'asirin ahalus sunna wal jama'a da usulubin su kyakkyawa wanda kullum suna ƙoƙarin su kamanta rayuwarsu da ta sahabban manzon Allah yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su su sahabbai yan bin diddigi ne yan bin kwakwafi ne ba 'yan neman suna ba ne 'yan a fahimta a aikata ne shi ne wannan tabi'in yake gaya mana abin da ya tarar daga malamansa su ne sahabbai har ya gaya mana biyu daga ci usman dan amfan ɗaya daga cin kalifofin manzon allah guda hudu alkhulafa rashidun da kuma abdullahi ɗan masa'u ɗaya daga cin masana alkur'ani a wancan lokaci ya ce sun gaya masu su tabi'ai idan suka zo suka ɗauki kamar aya goma ba za su taɓa yadda su tsallake wannan ayoyin goman wai su dogara da lafazin kawai ba a sai sun san abin da ayoyin suka kunsa kuma sai sun san yadda za su yi aiki da wannan ayoyin kenan su magabata salafun salih sun kasance lokacin da suke wato sauraren ilimin alkur'ani duka suke haɗawa kamar misali yanzu wannan aya da alaramma ya karanta mana ba wai kawai muryar kurin za mu ji ta wuce ba kulawar da aka ce ka ba mai tafsiri kamar da aka nabba mujiya to shi ma an mai da aka la wajen mai karatun alkurani shi ma ka ba da wannan kulawar wajensa ka kalle shi ka kafa mai ido kana ganin mururinsa ka kura ma bakinsa ido domin mai karatun alkurani harshensa bai zama wuri ɗaya haka nan labbansa ba su zama wuri ɗaya kai numfashinsa ma bai zama wuri ɗaya akwai lokacin zai kinkimo numfashin ya yi sama da shi akwai lokacin zai turo harshen ya shiga tsakankanin haƙoransa akwai lokacin zai samu taimakon labbansa ko na sama ko na ƙasa akwai lokacin zai manna harshen nasa ya sama akwai lokacin zai kwantar da shi ƙasa wato haka za ka ga wato bayi da sukuni shi karatun ƙur'ani jijjiga ce ga jiki gaba ɗaya wani lokaci za ka ga ko ina naka yana motsawa to ka riƙa kallon shi sannan ka saurare shi da kyau ka jiya ya furta lafazi kaza na alkur'ani ya zama shi ma lafazin koyo kake yi bayan ka koyi lafazi to sai kuma ka saurari mai sharhi gwargwadon abin da ya fahimta na sharhi shi kuma ya gaya ma ka ɗauki wannan to sannan da kai da su da alaramma da mai fassara duka kuma ana neman ku yi tarayya akan aikin gaba shine aiki da wannan ilimin da wannan zamar rika zaunawa a irin wannan majalisi mai tsada irin wannan majalisi mai albarka wannan zai taimaka mana sai ya zama bayan an tashi daga wato majalisin sai ya zama waɗansu mutane ne mu ƙari akan mutanen da suka zo kafin wato zaman allah ta'ala ya samu dace musamman ita wannan aya wadda akwai maganganu a kanta dangane da ma'anarta da dalilin ma saukarta Allah subhanahu wa ta'ala dai ya gaya mana wa ma arsalna min qablika min rasul yana cewa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko wani manzo ba kafin kai wala nabi ba mu aiko wani annabi ba kafin kai illa idza tamanna face duk lokacin da wannan annabin ya yunkura zai karanta ma bayin Allah abinda ubangiji ya umarce shi a wannan wahayin ya isar masu alqash umni fi umniyatihi sai shaytan ya ƙoƙarin ya jefa wata kalma ko ya ƙari ko ya rage ya sa shakka a cikin wannan karatun da annabi zai ma bayan Allah a lura da mahallin shi shaidanin duk tsiyarsa duk ikon da Allah ta'ala ya bashi don ya zama jarabawa a kanmu bai isa ba ya zo lokacin da jibrilu ke karanta wa manzon Allah wannan saƙon nan kam akwai cikakkun matsara akwai kariya cikakkiya bai isa ya matso wajen ba ballantana awai a nan ne zai ƙoƙarin ya saƙa wani abu amma bayan annabi ya kwafi abin da mala'ika jibrilu ya zo mashi da shi kuma ya taho wajen tabalik zai karantar to a wannan karatu zai fito daga ma'asum zuwa ga iya ku bayi wallahu a'lam to anan ne shaidan zai iya ka kokarin ya ga ƙarin gishiri akan abin da wannan manzon zai karantar da bayan Allah ko ba komai ya ɗarsa muku shakka ya sa muku kokwanto ya sa muku ɗari-ɗari kai har in ya samu dama ya sa ku ƙaryata ku ce ba ku yadda ba nan yake fafutuka nan yake iyakar ƙoƙarinsa Allah yake ba mu labarin haka abin yake gudana amma kuma da rahama ta ubangiji da jin tausayinsa ga bayi baya barin abin da shaidan din zai iya darsawa an gane ko a cikin zukatan mutane face sai ya rabe tsakanin kwaya da tsakuwa sai ya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya daga nan wanda allah ya shirye shi ya riƙe abin da annabi ya karanta da shi daidai wa da ya je ya ci gaba da aiki da shi wanda kuma ya samu jarabawa ila dama hukunci ya riga ya gabata a kansa cewa shi batacce ne to sai waccan shakkar ta shaidan sai ce tasiri a zuciyarsa shine Allah ta'ala ya ce fayan sakullahu ma yulki shaitan daga ƙarshe wato sai aka yada fi da fa don a nuna shaidan na nasa ƙoƙarin kuma Allah ta'ala bai barin shi kuma ba ƙaƙƙautawa take sai Allah ya goge abin da shaidan ɗin ya ƙoƙarin jefowa na nashi kalmar na nashi burucin na tashi da sisar sai Allah ya shafe shi an gane ko sun mai ya ayatihi kwanci tashi sannu a hankali sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa yi hukimu ya inganta kenan a zahirin siyakin sai ga kamar sai a wannan lokacin ne Allah yake ihikami da kyautatawar ayoyinsa alhali ba haka abin yake ba dama ayoyin Allah muhukamai ne ya raba ƙur'aninsa kashi biyu a wata aya ya ce akwai muhukam akwai mutashabi huwa zai anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat kaga tun asali zancen Allah wanda yake kadimi ne baya daukar sauyi domin sifa ce daga cikin sifofin ubangiji akwai ayoyin da suke muhukam ne akwai ayoyin da suke mutashabih ne muhukam duk da dogon tawili daga malamai amma dai hanya mafi gajarta da ake cewa muhukam ita ce ayan da ke da rai ba a shafe karatunta ba a shafe hukuncinta ba muhukam kenan kuma mai saukin ganewa kama ayoyin tauhidi ayoyin aƙida muhukamai ne da ayoyin fikihu wanda suke ba zurfafa ba zahirinsu da an karanta za ka gane mai ake so a fahimtar da kai muhukamai ake ce musu mu ta bihai kuma masu harshen damo ta iya ma'ana ka za ta shiga ta iya ma'ana ka za ta shiga kuma ba don son rai ba domin lafazin ya kunshi a haka wasu kuma suna ganin muhukaman ayoyi su ne alhurufun a fi awa'il suwar kamar haruffa ɗaiɗaiku da ake karanta su da tsantsar sunansu da suke zuwa a farkon waɗansu surori akwai wasu surori madaniyai wasu surorin makiyai cikin surori guda 29 na alkur'ani mai girma akwai irin wannan ɗaiɗaikun surorin irin su nun qaf alif lamim alif lamim sod da makamantansu wa'ansu malaman a wajensu wa'annan su ne mutashabi na alkur'ani mai girma duka mu aje wannan gefe guda ai ko wa'ansu ayoyin kuma za ga su kuma suna nuna gaba ɗayan ƙur'anin duka muhukam ne an gane ko kitabun unzila ilaika kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min zulumati ila nur ba ita ba nake nafi kitabun fussilat ayatuhu kitabun uhukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin alim kaga da aka ce uhukimat ayatuhu ai nan kamar yana nuna babu wani gefe dukkan alkur'ani gaba daya wato ah, muhukam ne an gane ko a nan babu ayat da ba za a aiki da ita ba har su wa'ancan na farkon surori idan ka ce alif lamim sai ka ce allahu a'lam bi muradihi bi zalika ya aiki da ita shi shikenan ka tsaya iya nan in ka ce za ka yi karambani ka wahala kuma babu biyan bukata domin ba za ka iya cewa abin da ka gano dinnan ɗari bis ɗari haka yake babu canji ba sai dai duk da haka akwai abin da malamai suka gano din kuma haka yake a bincike cewa duk surar da ta buɗe da irin wa'annan kuraman baki to cikinta sai ka samu akwai al'intisar lil qur'anil karim akwai wani nuna matsayi na alkur'ani ko nuna kirari ga alkur'ani ko yabo ga alkur'ani ko buwayar alkur'ani ko farkon surar nan take ko tsakiyar ta ko ta tilas duk surar da ta bude da wannan to tabbas sai ka samu wata magana ta musamman akan alkur'ani mai girma ɗauki ita surar bakara da ta fara alif lamim kai tsaye sai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin haka wadda ta biyo bayan ta surar ali imran alif lamim allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba har zuwa ƙarshe kun ga nan akwai kirari ga alqur'ani ka zo ka ɗauki qaf sai a ce wal qur'anil majid nun ita sai aka yi tsimi sai da aka je ƙarshe an gane ko sai aka je ƙarshe sannan sai aka yi ma alkur'ani kirari a ayoyin ƙarshe da tarfe da su wannan shi ma mu aje shi misali haka abinda za mu dawo nan mu kalla shi ne allah subhanahu wa ta'ala baya barin shubuha da shaidan ke jefawa a harsunan manzanni saƙon ƙila ya gaure ya shiga cikin kunnen masu saurare to allah baya barin wannan sai ya kau da shi sai ya tabbatar da ayoyinsa a yadda suke wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima da sanin da yake da shi da kuma hikimar da yake da ita wanda sufofi ne lazime gare shi wanda baya rabuwa da su shi yasa babu wanda ya isa ya ƙara wani abu a littafin Allah kuma ƙarin ya bi littafin ba zai yiwu ba ko kuma ya rage wani abu a cikin littafin Allah kuma ragin ya tabbata shi ma ba zai yiwu ba sannan ya ce ya tsara abin ya gudana a haka ne liyaj'ala ma yulqi shaytanu liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal wa qulubuhum وإن الظالمين لفي شقاق بعيد yace li alama ma yulqi domin ya sanya abin da shaidan ke jebawa na shubuha da shakka da ɗari-ɗari da rashin amincewa da ma ƙaryatawa ya sanya wannan abin ya zama fitnatan ya zama matsala ya zama jarrabawa amma gawa ga nau'in mutane guda biyu ko kuma ga wa'yansu zukata guda biyu zuciya ta farko ya ce lillazina fi qulubihim maradun ga waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya irin wannan usulubin idan ya zo a cikin alkur'ani ana jingina shi ga munafukai su ne zuciyarsu ba ta da lafiya kuma rashin lafiyar ba irin rashin lafiyar da za a kai su wajen likita a shiga labotari a bincika likita ya gano wannan ciwon kuma ya ba da magani a warke ba shi wani rashin lafiya ne wanda likitansa ɗaya ne shi ne allah subhanahu wa ta'ala ba a taɓa zuwa wani labotiri a wata nahiya daga cikin nahiyoyin duniya ba komai ƙwarewar likitan tun da can can har yanzu kuma ƙasa ta naɗe waya a dilmiya a natsa wajen bincike a ɗebi fitsarin mutum ko yawonsa ko bayan gidansa ko jininsa ko a kankari fatarsa ko ma mai za a ɗiba a jikinsa a je a yi gwadi sakamakon gwajin sai ya nuna ma likita cewa ayya yi bai da lafiya yana da fama da ciwon munafunci babu wannan asibitin zai gano maka wannan ciwon ma'ana akwai ita zuciya tana da nau'in rashin lafiya nata irin wanda babu likitan da zai magance shi sai Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya yi wannan zuciyar mai arziki ce to Allah sai ya cusa mata shiriwa sai ta gano daidai sai ta warke daga ciwon munafunci shakka an gane ko ko kwanto ga abin da yake na gaskiya ƙaryatawa duka wannan curuta ne na zuciya hasada keta mugunta da makamantansu duk ciwo ne na zuciya ba da magani sai wannan littafin alkur'ani mai girma sai sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi a karkashin fassarar magabata na kwarai su ne magani warkan ga mai rabo ga irin wayannan curutan na zuciya kashi na farko kenan wanda gurbatattun ra'ayoyin shedan za su zama masu matsala kashi na biyu sai ce wal qasiyati qulubuhum sai kuma waɗanda zukatan nasu busassu ne su kuma yana ana jingina su ga yahudu irin wannan darasin yana daga cikin usulubin da ya ɗauki wasu malamai da suka ce wannan sura suna ganin madaniya ce domin ai surorin madina ne suke ambatar yahudawa da miyagun halayensu suke ambatar munafukai da halayensu duka a alkur'ani mai girma malamai suna cewa aya ɗaya kuma a sura ɗaya tal aka ambaci munafukai ba a cikin sura ta madina ba ita ce suratul ankabuti nan kawai aka ga haka duk da nan ba an fito ƙarara ne an faɗi munafukan ba anan ba an fito ƙarara an faɗi yahudin ba amma akwai darussa irin na fiƙihu musamman aikin haji musamman al'amarin jihadi duk an ambace shi a cikin wannan sura kuma duk kamancece ne ya ce da darussa irin na surori na madina ƙarshe wannan aya sai allah ya rubuta ta cewa wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle haƙiƙa zalimai musamman irin waɗanda da ke ruduwa da kururuwa iblis suke ainihin zautuwa da mummunar huduba ta shaidan su bar gaskiya su bi son zuciyarsu su ne azzalimai a wannan siyakin to Allah ya ce suna cikin shan bamban da saɓani mai nisa kwarai da wahala a hankalce su dawo sai da Allah ta'ala ya so aya ta gaba wali ya alamar ladina utul ilm wali ya alamar ladina utul ilma annahu la haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim abu na gaba da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara al'amarin bayansa ya gudana a haka duk lokacin da ɗaya daga cin manzanninsa zai isar da saƙonsa sai shi ɗan ya yi fafutukar gurɓata wannan saƙon abu na gaban anan shine domin allah ya sanya waɗanda aka ba su ilimi ilimi na sanin allah ilimi na kaɗaita allah ilimi na tabbatar da tauhidin allah ilimi na kyakkyawar sahihiyar aƙida ta halu sunna wal jama'ati an gane ko ilimin addini to masu irin wannan ilimin ta haka za su gano annahul haqqu min rabbik cewa lallai wannan wahayin kamar yadda manzo ya karanta shi gaskiya ne kuma daga ubangijinka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun natsu sun samu wannan wato ƙarin kwarin gwiwa gaskiya ta tabbata ruwa ya koma kwari in ji masu iya magana daga nan fa yuminu bihi sai su gazgata da alkur'ani su gazgata da wannan wahayin su ci gaba da imani da shi ƙarke fatukubita bihi qulubuhum sai zukatansu sai su kankanta fatukubita lahu qulubuhum sai zukatansu su rusuna ma wannan wahayi su yi saranda su miƙa wuya ga dokokin ubangiji ba su da ja kenan an samu kashi na uku na mutane waɗanda zukatansu sukan bambanta da wannan malamai suka ce zuciya idan za a wato yi dirasata a kasata gida-gida to a karan farko kashi uku ce kawai akwai alkalbu alladhi fihi marad kamar da ya gabata sannan akwai alkalbul qasi zuciyar yahudawa wanda sun san gaskiya sun fahimce ta tabbas ita ce ba sa kokonto amma su juya mata baya saboda zuciyar ta bushe ba alheri a ciki sannan alkalbul mukhbit alkalbul salim alkalbul mubin duk shi ne duk zuciya daya ce ita ce kashi na uku na nau'antuwar zukata biyu na farko da na biyu za su yi taruwa a cikin zuciya daya amma shi na ƙanshen babu yadda za a yi alƙalbu salim ya ɗarso wata shubuha ta waɗancan zukatan guda biyu da suka gabata hanyar jirgi daban ta mota daban wannan na ƙarshe to su ne zukata wanda suke kubutattu zukata wanda suke na Allah zukata wanda suke kan sunar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna minhum karke Allah ta'ala ya rufe ayoyin ko ya rufe wannan aya ta uku da cewa wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lalle hakika Allah shine mai shiryarwa ga waɗanda suka yi imani in an karanta littafin Allah an karanta sunnar manzon Allah an yi bayani wanda ya yadda da wannan bayanin to shiryarwa Allah ta sa ya yadda da bayanin da haka idan ka tsinci kanka cikin musulmi na kwarai alhamdulillah cikin ahlus sunna wal jama'a ba alfahari za ka yi ba an gane ba doro za ka rika yi ba kuma ba gori za ka yi wanda ba su gane ba a ladabi za ka yi ka yi tawadu ka gode ma ubangiji subhanahu wata'ala da ya maka wannan ni'imar ba dan kokarin ka ba dan wayan ka ba dan hikima ka ba a dan ganin damar Allah domin shirinoka ta cika wancan alkawari da aka rubuta tun ran da ka zo duniya aka rubuta wato arzikinka ko kuma a ce tun ran da aka halicce ka a matsayin mutum aka samar da kai a cikin cikin mahaifiyarka aka hura maka rai aka rubuta abin da zai same ka to wannan shiyarwa ta ubangiji sai ta tabbatar da wancan rubutaccen littafi sai ya gazgata a kanka allah ta'ala ka sanya mu cikin ka masu imani kuma ka shirya da mu ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dunkuloro nan ayoyi malamai allah ya saka musu da alkhairi suna fitar da